Baba Gana Umara of APC scored 1 million 175,440 votes is hereby declared the winner and is return elected. Profesor Alhassan Muhammad Gani kenan mataimakin shugaban jami'ar gwamnatin tarayya da ke garin Kashari a jihar Gombe. da ya bayyana Profesor Gada Umar na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya samu nasara da ya samu ƙuri'u miliyan ɗaya da dubu ɗari da saba'in da biyar da ɗari hudu da arba'in wato ƙuri'u mafi rinjaye cikin waɗannan zaɓuɓɓuka da aka guda. Ahmed Alkali Imam of PDP scored 66,115 votes. Ya ce Alkali Muhammad Imam na jam'iyyar PDP da shi kuma yana da ƙuri'u dubu sittin da shida da da goma sha biyar an da ya tattara alkalman zaɓe ne daga kananan hukumomi 27 da ke jihar borno wadda kuma dukkanin suka amince cewa a gudanar da waɗannan zaɓuɓɓukan ba tare da tamun tashin hankali ba illa karamar hukumar hawul da aka ce an kashe wasu gurgu a wasu mazaɓu guda goma sha biyu sakamakon rikice-rikice da aka samu da ma satin akwatunan zaɓe wanda kuma aka ce hakan ba zai shafi sakamakon waɗannan zaɓuɓɓukan ba na kuma tambayi alhaji usman mamman durkwa mataimakin gwamnan jihar borno kan yadda suke ji game da wannan sakamako ga dai abin da ke cewa a gaskiya muna cikin farin ciki uh, da polisi na apc da polisi na mai gida sai na tabbatar muku cewa inda mai gida ya ce shi zai ci gaba ba wai cewa ka sabon abu ba can ne za mu ci gaba insha Allah ranka da ganin cewa akwai jam'iyyar PDP wadda ita ce babban jam'iyyar rawa ta kida rattafa hannu akan wannan ba gani kamar za a kamar akwai wani a ƙasa a dokar ba wasu dole sai rattafa hannu bane a dokar an ne ba dole sai mu rattafa hannu ba muddin an sasfan cewa yayi yayi in duk na bai yadda ba akwai kotu to ko ne dalilin jam'iyyar PDP na kin rattafa hannu akan wannan sakamakon ni comrade Umar Bello ne ni ne state organizing secretary sakamakon gaskiya akwai ayan tambaya saboda wayansu figures din mu muna ganin kamar akwai abin ayan tambaya a ciki kamar da me kenan wato a duk inda ake zaɓuɓɓuka a duniya yana da wuya a samu kashi saba'in na wayanda suka yi rijista ashe sun gudanar da zaɓe amma a wannan zaɓe za ka ga kashi 99 kashi 98 na wayanda sun yi rijista sun yi zaɓe to kaga wannan abin dole ne sai an ɗan duba an tabbatar cewa lalle wayannan mutane ba wayanda suka mutu ba wayanda suka kaura ba wayanda suka bar wannan area har an samu kusan kashi 90 da wani abu da suka jefa kuri'an nan sai mun yi bincike a kai wannan shi ne dalilin ku na kirkira ta ba eh sosai sosai a jihar yobe da ke makwabta da jihar borno kuwa su ma jam'iyyun siyasa goma sha uku ne suka fidda 'yan takara wanda baturen zaben Profesa abubakar musa kundiri na jami'ar okari da ke jihar taraba ya bayyana alhaji mai malabu ne dan takarar gwamna jam'iyyar apc a matsayin wanda ya samu nasara sakamakon samun ƙuri'u mafi rinjaye da suka ta ma dubu ɗari hudu da arba'in da hudu da goma sha uku yayin da ambasada umar idada magum takarar jam'iyyar pdp da ke biye da shi da ƙuri'u dubu casa'in da biyar da ɗari bakwai da uku sai da ɗan takarar jam'iyyar apc kuma sakataren jam'iyyar na ƙasa alhaji mai malabu ne ya kira da ɗan takarar jam'iyyar pdp da cewa su zo su haɗa kai don su gina jihar yoben ɗauki sarki da ya ba mu cikin ikonsa wannan nasara ya kasance to alhamdulillah na gode masa na gode kuma al'umman jihar yobe da suka fito suka zaɓe mu shi ma dan yobe ne ya zo ya haɗa hannu da mu mu ce da jihar yobe gaba duk kyawawan manufarsa da abin da yake da niyan yi wa yobe ya zo mu haɗa hannu mu yi shawara tare mu ce da jihar yobe gaba. tuni dai goya bayan waɗannan 'yan takara da aka bayyana sun samu nasara a waɗannan jihohin guda biyu suka soma nuna farin cikin su wajen gudanar da bukukuwa da kaɗe-kaɗe da raye-raye haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya